Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare "Barkan mu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na dare, inda za ku ji mu ɗauke da rahotannin labaran da muke ɗauke da su, kama daga jamhuriyar Nijar, Najeriya da kuma sauran wasu ƙasashe na duniya. A jamhuriyar Nijar za ku ji cewa tawagar nan ta jagororin Ecos da aka tura, inda suka isa babban birnin jamhuriyar Nijar ɗin ya mai. Ali Lamin Zan, firaminista na jamhuriyar Nijar ɗin ya tarfe su. A yanzu za ku ji cewa sun samu ganawa da hambararren shugaban ƙasa Bazum. Haka zalika sun gana da Cani wanda yake shugaban ƙasa na yanzu na mulkin soja. Shin ya wannan ganawar su ta kasance sai ku biyo mu a cikin wannan rahoto. Haka zalika daga Najeriya kuma za ku ji irin dambarwar da ke aukuwa a dangane da yadda farashin dala ke wujijjiga kan al'umma duba da yadda dalar da ta tashi take jawo hauhawar kayayyaki suke ƙara kuɗi. Haka zalika a ƙasashen duniya za ku ji rahotannin da za mu muku a kan al'amuran da ke faruwa. Sai ku biyo mu a cikin wannan rahoto namu na dare domin jin abubuwan da ke faruwa. Ga cikakken rahoton. Da fari bari mu fara magana a kan jakadun Ecos da suka isa wato babban birnin jamhuriyar Nijar ya mai a ɗazin nan inda suka je domin sulhu a karo na biyu. Kamar yadda muka kawo muku a ɗazu wato cewa mai alfarma sarkin musulmin Najeriya da kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Abdulsalami su ne suka ƙara komawa domin wato jagorantar sulhu a dangane da abin da ke faruwa. Tawagar Ecos ta musamman da ta ziyarci Nijar ta samu ganawa da hambararren shugaban kasar Bazum Muhammad da kuma shugabannin mulkin sojin kasar a wani yunkuri na maido da hambararren shugaban kasar Bazum Muhammad kan karagar mulkin mulkinsa. Tawagar masu shiga tsakanin ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Abdulsalamu Abubakar mai ritaya da mai martaba wato mai alfarma sarkin musulmi na Najeriya Muhammad Sa'adu na uku ta samu ganawa da shugaban mulkin sojojin ƙasar janar abdurrahman chani ziyarar masu shiga tsakanin na zuwa ne kwana guda bayan da wato manyan hafsoshin tsaron ecos wato suka ce sun saka ranar afkawa nijar domin kai yaƙi matsawar sojojin ba su mayar da mulkin ga hannun bazin ba sun tsayar da wannan matsaya ta kai yaƙi Sojojin mulkin sun tattauna da tawagar ECOWAS ɗin a birnin Yamai, to sai dai ba su yi bayanin abubuwan da suka tattauna ba. Tattaunawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake ɗaukar dubban 'yan sa-kai wato domin kare ƙasar daga farmaki wato na ECOWAS. ecos na son sojojin su mayar da mulkin ne ga hannun bazin muhammad wanda suke tsare da shi tun ranar 25 ga watan yuni juyin mulkin da dakarun sojojin na fadar shugaban ƙasa suka yi wa bazin ranar 26 ga watan yuli ya janyo zazzafan mataki daga ecowas A halin yanzu dai bari ku ji takaitacciyar tattaunawar da aka yi da Janar Abdulsalam Abubakar tsohon shugaban ƙasar Najeriya bayan fitowarsa akan wannan tattaunawa da suka yi inda manema labarai suka tsare shi domin ya bayyana musu abubuwan da aka tattauna. Ga dai abin da ya faɗa. To mun gan shi mun ji nashi ra'ayin da kuma abin da aka yi mashi kuma akwai wasu 'yan matsaloli da yake tare da shi wanda ya mana bayani <clears throat> wanda za mu je mu gaya mu shugabanni mu a takaice ba wani bayani kenan ah, to wato dai kina so ki ce in gaya miki abin da ya ce wannan kuma ai ba zan yi mashi adalci ba zan yi mashi shugabanni na adalci ba ya kamata su ji daga gare mu daga ah, wurin kafin ku yada labari kin san da na faɗi maki yanzu kafin in je hotel ma kun watsa amma na kai akwai akwai alamun haske akan tattaunan da ake ciki eh to akwai alhamdulillah ba ba shakka eh, wannan eh, taro da aka yi Allah ya sa mun samu ah, mabudi kenan da zamu ce zamu ci gaba da tattaunawa don a samu a warware wannan matsala ya muna bisa kan wannan tattaunawa da kuka to alhamdulillah kamar yadda kuka ce mu manzane ne na shugabannin tsakawas shugabanninmu suka turo mu don mu zo mu tattauna da ku mu ga ya za mu yi wannan matsala da muke ciki mu samu mafita amma abin da muka tattauna ba zan iya gaya mace ba yanzu To kamar yadda kuka saurara Abdulsalami Abubakar kenan wanda shi ya jawo wannan ragamar tattaunawar izuwa babban birnin na jamhuriyar Nijar inda kuma alhamdulillahi da kamar yadda ake ganin sa wato akwai farin ciki da annishuwa a fuskarsa da kuma yadda yake bayyanawa tabbas akwai alamun nasara akan wannan tattaunawa da aka yi da su inda babu shakka dai a halin yanzu duk da tambayoyi da 'yan jaridu ke masa bai fayyana komai a ciki ba sai dai ya bayyana akwai alamun nasara na haka ya ce idan suka isar da saƙo ga shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu wanda shine kuma shugaban ecos to daga baya za a ji irin wato matsayar da suka tsayar mu dai babban roƙonmu da fatanmu shine allah ya sa wannan masalaha ta yiwu Allah ya sa wannan yaƙi ba zai faru ba, domin wannan yaƙi ba zai amfanar da komai ba, zai haifar da abin da ba za a taɓa wanke shi ba. Domin kamar yadda aka sani, daɗaɗɗiyan tarihi ne tsakanin Najeriya da Nijar, abokan juna ne, aminan juna ne, auratayya ta shiga tsakani. Hasali ma babu ƙasar da ɗan Najeriya zai je ji daɗin zamanta ya ji kamar a ƙasarsa yake, illa Nijar. haka zalika babu ƙasar da ɗan Nijar zai shige ta ji kamar a ƙasarsa yake face Najeriya. To Allah ya sa wannan alaƙa ba za ta yanke ba silar wannan abu. Allah ka sanya a yi wannan sulhu sojojin su shafa wa su ruwan sanyi, su ma su shafa wa su ruwan sanyi, a samu masalaha guda ɗaya wadda za a wato ɗinke barakar. To daga nan kuma bari mu tafi zuwa wato labarai wanda suke bayyana a Najeriya kan batutuwa da suke bayyana a kan yadda farashin dala yake wajiga kan al'umma. ga dai rahoton ku ji abin da ke faruwa. Kamfanin NNPCL mai zaman kanshi a Najeriya ya ce ya samu lamunin kuɗi dala Amurka biliyan uku domin tallafawa naira da a yanzu haka take faduwa a kasuwar canji. sai dai wannan ya sa masana a fannin tattalin arziki suna ta tafka muhawara wasu na cewa ba hurumin kamfanin ba ne farfado da darajar nera. yayin da wasu ke cewa nnpc ya ɗauki mataki mai kyau da zai rage farashin man fetur shi kuma ɗan ƙasa ya ce wani ƙoƙari ne na ci gaba da azurta wasu mutane kalilan wakiliyar murya amurka madina dauda ta haɗa mana wannan rahoto ga abin da ta aiko mana Yarjejeniyar da NNPC ya yi da bankin Afrexim na zuwa ne kimanin watanni goma sha bakwai bayan da NNPC ya samu alkawarin bayar da tallafin dala biliyan biyar daga bankin don samar da manyan jarin da za a zuba a kamfanin. wannan yarjejeniya ta samu sa hannun malam mele kolo kyari na kamfanin nnpc da dr george elimbi na bankin afrexim na kasar masar wani abu da jami'i a ma'aikatar hada-hadar kasuwanci ahmed manu ya ce mataki ne mai ma'ana akwai dalilai da yawa da ya sa wannan na farin ne mun ga koyaushe muka tashi muna ganin naira na ta zubewa gwamnati ba ta da halin da za ta tallafa ma naira ta koma ga matsayinta na kuɗi mai daraja a nan wajen gehen nan afirka da kuma nan west africa dinmu dalili kuwa ne ita kanta gwamnati ba ta da kuɗin da za ta rika sawa akai-akai tana tallafa ma ita naira gwamnati kuma ta riga ta ciwo basu suka waccan gwamnati ta wuce basu suka yana da wuya yanzu ta je ta ce za ta ɗauki bashi nnpc ko ita har yanzu tana da sauran karfi da yake ita ce jagoran harkar tattalin arzikin Najeriya da yake kuɗi daga wajenta suke hitowa. Shi kuma da yake yanzu NNPC daban take da gwamnati ta zama kamfani na mai tsayin kanta. Gwamnati ba ta da abin da za ta sa hannu a ciki don haka ko me ta yi tana da hurumin da za ta yi waɗannan abubuwa ayyukan da take son ta yi. Shi kuwa masanin tattalin arziki yusha u Aliyu cewa ya yi ba hurumin NNPC bane ya tallafa tallafawa naira ta farfado. Ba nauyi ne a kansa ba saboda a cikin wannan doka da ya kafa shi babban kamfanin nnpcl babu inda aka ce yana da wani nauyi da zai ceci naira ko kuma ya ceci kasuwar kuɗi da wasu dalilai na kasuwanci sai dai kawai wani tsari ne wanda shi bankin da shi kuma kamfanin suka ɗauka na wata yarjejeniya na fahimtar yadda za a samar da wani yanayi da mai yiwuwa ya taimaka ma ita naira ɗin ko kuma ya taimaki tattalin arzikin kasan amma dai babban jigon kafa kamfanin shine ya inganta yadda ake gudanar da shi harkar mai da yadda duniya take karɓarsa a wannan lokaci da kuma yadda zai taimaka ma ci gaban tattalin arzikin ƙasar najeriya kuma kamar yadda muka sha bayani ainihin nauyin ceton naira da kuma daidaita farashi a tattalin arzikin ƙasa wannan nauyi ne na babban bankin ƙasa saboda shi ma dokar da ta kafa shi central bank act an yi bayanai a sashi-sashi na abubuwan da bankin zai iya yi a kan doka domin ya taimaki darajar naira ko kuma ya taimaki tattalin arzikin ƙasan kai tsaye shi ma malami a tsangayar kasuwanci a jami'ar ahmadu bello da ke zaria muhammad Amin ya yi nazari ne kan matakin da NNPC ya ɗauka. Abin da ya faru shine za mu iya tunawa bambancin da ya faru da yawa tsakanin naira da dala ɗaruruwa ya fara faruwa ne a ƙarƙashin shi wannan tsohon gwamnan banki wanda ake bincika yanzu. Wanda idan muka tuna kafin zuwansa a can baya bambancin baya wuce naira biyu naira uku zuwa naira biyar da wani abu mai kama da haka. Ma'ana kenan a wancan lokacin dala akwai ta a bankuna sannan kuma akwai ta a kasuwanni wajen 'yan canji ana iya barawa ta inda za ka iya siya a banki zaka iya siya a wajen yan canji to babu wani kwakwaran bambanci da zai sa ta tashi a wajen yan canji domin akwai ta a kasuwanni akwai ta a bankuna to amma sai muka tsinci kanmu lokacin da muke ciki yanzu babu wannan isasshen dala a wajen gwamnatin Najeriya gashi kuma yanzu gwamnatin Najeriya ta zo da dokar cewa tana so canjin ya zama iri ɗaya da wanda ake ba ruwa a babban bankin Najeriya da kuma wanda ake ba ruwa kasuwanni to kuma haka ba zai yi ba da akwai karancin ita dala dinnan nan a Najeriyanci so saboda haka sai kamfanin man kasa sai ya ranto kuɗi kudi daga afrexim bank din dala biliyan uku da ake so a saka ta a cikin kasuwancin najeriya ba kamar da da ake zargin an dinga ɗabiya ana ba wasu ɗaiɗaikun mutane wanda suke da ido da kwalli a najeriya ba to sai dai ga kwararre a fannin zamantakewan ɗan adam da a yau ya ce shi zai yi magana ne a matsayinsa na ɗan ƙasa ya ce wannan ɗabi'a ce da za ta ci gaba da bautar da 'yan ƙasa ba wani abu ne wanda ya wuce abin da aka saba jiya ne yau ma aka sake dawo da shi ba shi da ya yi ma ƙasar nan katutu ya mata daurin reman minti kuma duk wannan kudare da ake karbo ba su nan a karɓo ne da sunan za a yi al'umma aiki wasu su kwashe domin in ba haka babu wani dalilin da zai sa Najeriya ta tafi har wani Egypt ta je ta karɓo wani kuɗi har dala na gugan wuri dala biliyan uku da sunan cewa za a yi wani abu da shi a wani dalili ba wani dalili wannan kawai mutane suna yi ne domin kawunan su wanda aka ka karba jiya da shekaran jiya tun da Buhari yanzu har yanzu ka karɓan bashi ake to ya tafi yanzu kuma muna tunanin idan za a samu canji an dora daga inda ya bari to wannan kasa dai a yanda ake ta ana kokari ne dai kawai a sai da mu gaba ɗaya a jinginar da mu da mu da ƴaƴanmu da jikokinmu domin ba su suka nan da ake karba ba su da wani tasiri ba su da wani amfani domin ba wanda ya ga inda ake kai kuɗin da ake karɓuwa mai ake da su. Sanarwar da kamfanin NNPC mai zaman kansa ya fitar na cewa Najeriya da kamfanin NNPC suna da hannun jari a bankin Afrexim kuma wannan shine ciniki na hudu da ake kullawa tsakanin kamfanin NNPC da bankin aikin a cikin shekaru uku da suka gabata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ana bikin ranar jin kai ta duniya ta wannan shekara a daidai lokacin da ake samun karuwar hatsari ga dubban ma'aikatan agaji da ke sadaukar da rayuwarsu kan aikin a kowace rana domin taimakawa miliyoyin mutane da rikici da bala'o'i suka shafa majalisar ɗinkin duniya ta ce ma'aikatan jin kai na cikin hatsari a yanzu fiye da yadda lamarin yake shekaru ashirin da suka gabata lokacin da aka kai harin bam a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya da ke kanar hotel a bagadaza na kasar iraki inda da aka kashe ma'aikata 22 ciki har da wakilin musamman Sergio Vera de Melo tare da jikata wasu 150 ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar Dinkin duniya ya ce ya zuwa wannan shekarar an kashe ma'aikatan jin kai 62 a rikice-rikice a duniya wanda ya karu da kashi 40 cikin 100 idan aka kwatanta da na shekara ta 2022 an kuma jikata wasu ma'aikatan agaji 84 tare da yin garkuwa da 34 an kirkiro ranar ta jin kai ta duniya a matsayin martani ga mummunan harin da aka kai na iraki a shekaru ashirin da suka gabata shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky yana kan ziyara a kasashen sweden a yau asabar inda zai gana da jami'an gwamnati da sarki karl na goma sha shida da kuma sarauniya sylvia wannan ce ziyarar farko da shugaban na ukraine ya kai kasar sweden tun bayan da rasha ta mamaye ukraine kasar sweden ta sauya manufofinta na tsawon lokaci na kin rashin wato na kin mara wa ukraine baya na makamai da sauran tallafi a yakin da take yi da rasha kasar sweden ta nemi shiga kungiyar nato kuma tana samun ci gaba fafutukar shiga kungiyar haka kuma a yau asabar fadar kremlin kremlin ta ce shugaban kasar rasha vladimir putin ya ziyarci rostov don hedkwatar rundunar sojin rasha a ukraine an ba da rahoton cewa shugaban na rasha ya sami ƙarin bayani kan sansanin yakin daga babban hafsa hafsoshin na rasha wanda ke sa ido kan ayyukan rasha a ukraine to masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan shine dai rahoton mu na dare akan al'amuran da ke faruwa wato dangane da yanda ziyara ta bayu zuwa ga jamhuriyar niger da waɗannan jakadu da aka tasa su je domin samo kan bakin zaren a yi sulhu inda kuka ji dai janar abdulsalami cikin farin ciki da ya nuna akwai nasara a wannan zuwa nasu da alamun za a karɓi sulhun to allah ya sanya wannan sulhu ya yiwu haka zalika daga nan gida najeriya kuma kun ji irin yadda al'umma ke kokawa kan yadda farashin dala ke wajiga kan al'umma saboda yadda ake samun tsadar kayan abubuwa da ka je siyan abu ka ji an ce ya tashi da ka yi magana a ce ai dala ce ta ƙara kuɗi wannan dala tana wajiga kan 'yan najeriya allah ka kawo mana sauƙi a cikin waɗannan al'amura namu waɗanda suke wato wahalar da mu a kodayaushe Allah ka kawo mana wato sauƙi a cikin waɗannan al'amura na ƙasar nan tamu ka kawo mana kwanciyar hankali da tsaro ya ubangiji Allah duk ƙasashen musulmai waɗanda suke fama da irin waɗannan abubuwa Allah ka zaunar da mu lafiya to masu saurare me za ku ce akan wannan lamari mun gode